a ra'aita ba labari in hazal imamu hazihi siyar idan jagoran yaƙi ya tattara wa'annan kayan wa hazihi juludi da wa'annan fato fahatija ilaiha ga kuma jama'a sun bukatu zuwa gare su بعد ما هذا الإمام باين إمام يا تترى في جيب جسوري قد أيكون لهم أن ينتفعوا بها أيضا سوني أمباني ديتا هيا كما كان ذلك لهم كما يدعك يا هلت قبل أن يهوزها كافين إمام يتترى لهم يهوذها الإمام يهوذها لهم الإمام قال نعم بكاتا كايا يا كاما بكاتا me yake da suna abinci ya kama bukatan fata ya kama bukatan makami ya kama za a yi amfani da shi Ƙalibin wahabin sai dai za ka yi amfani da makamin ba a matsayin naka ba an yi an gama ka tare da shi ji kala ibn wahabin rahimahullahu. An maslamata bin Ali. An zaid bin waƙi. An kahul wasu sulaiman bin Musa. Ƙwala la yattaki ta'ama bi ardil adwi ba a kiyaye abinci a ƙasar makiya. Ta, tambaya ta taso, in an ga abinci ba za a yi kawai shi wato. Hmm? Tun da ka zama can, ga manja za ka yi amfani da shi za ka girki da yi Ba a katanga a ce a yi takawa, a yi tsere daga gare shi kawai. tunda dai galiba ne wannan kaga bai kamata ba ga mai mutunci duk mai mutunci ka san bai yadda ya tafi kayan gwamnati mai mutunci to amma ana yin musamaha aka ji ruksa ruksa ce mai takawan ku bai aikata ruksa Baba Muhammadu bunu Wasa ba ya zo aka gama yaki ya zo ya samu oga Da dotti na ya girme shi yake masa to zai je aikin bana yana neman izinin shugaban yaƙi ya kace an baka izini wuce amma to tsaya ya shiga ya fito da dunkulen abin da aka dunkula masa to ga ɗan wannan malam ka dan yi amfani da shi wajen aiki sai shi duk sojoji ka raba musu wannan ya ce a'a Ai aikai daban ne hidiman da kuke yi saboda taimakon da kuke yi saboda saboda saboda shi na zamanin su ba su iya karya ba sadakar na yake to kama ya ka raba musu duka ya ce yi wuri taɓa ba kare ba bai karɓi komai nasu ba da aljihunsa ya tafi Hmm. nan zai batta Iyi bayi in yaje zai shiga bayi da buta a kan zai bashi kai da ma zai ɗauko buta in ce to kaga ina bari ɗauko buta ko masu aiki ko me ya ɗauko buta a cikin nan yi alala nan zai tsallake ta nan zai batta ai dai Allah ya sauƙaƙe laifi ina jin gaba ɗaya inda zai fi nauyi ya fi yawa a kan almajirai masu karantarwa. Kaga dai wanda ake aiki da shi duk da dai an riga an wulaƙanta kai mutane sun raina ai barin Allah ya sa mutane suka raina addini suka raina masu addini. Inda mutane sun kare darajar su da ba raina su ba. Kuma da an ji magana su. An gama ya ɗauki buta ya mai da ita ko ya ce kai zo ka mai da butan nan can. to da aka kowa zai san abin da da kima kuma duka ba mutum ɗaya ba yanzu mutum zai nazari yanzu ba ko dama dama ma a ce katako bashina saboda in ka ɗauke shi zai ƙara bashina in an tashi akwai masu tarawa ƙaran ne dalili za ka fita fita ma'anar addini aka mayar da shi ga yadda kuma sannan mutum a ɗebi dukiyar gwamnatin a bashi ya karɓa shi kaɗai kana malami ya kaɗa ko dukiya aka ce mata ga shi kai oh, oh, a ba mu duka in dai na gwamnati ne amma in shi ne na aljihunsa kaga wannan tsakaninka da shi ne kuke abotaka. amma a yanko daga aljihun gwamnati a rubuta a yi stamp an ba malam wani kaza to sauran fa kaga misali yanzu kaga duk abin da ka ɗauka ka bar a shagon ka yayi suna na ne duk abin da yanzu ka ɗauko ka bani da ba na tare da ni naka ka ɗauka ka bani amma lokacin da kake aiki a can in ka ɗauko abu ka ba da shi na tantance naka ne ko na gwamnati ne ai mu san muna da su a zube ba a komai da su kuma irin ne na da ikon fita da koda sun kai kaza ya rike kayan ka na jama'a ne amma naka ha wannan zan karɓa zan karɓa zai ji a ah, naka ne yadda na yadda na yadda da kan ya ce a wani haka ne ba ni amma ba na jama'a ba kyauta da abin wani ya bahaushe ma jahili ta ce mugunta ce ba dama kana rike da wurin da kake rike da shi na jama'a kai alheri wannan ba alheri ne ba sharri kai in za ka yi alheri ka yi a naka in ku haka ɗakko misalin kai kaza sai ka ce kamar yanzu ne in ce maka mutane da zai kallon ce maka bar kuɗin ɗanka ai na cire na biya ne zan ɗiba aljihu na akwai wani yaro mudi sau da kanan bai biya nawa ne kuɗin kaza kaza ne yayin kirga sai in bayar ku ba shi da shi ba da kuɗin makaranta zan kya ɗauki kuɗi a bashi da shi saboda na da iko ba mai bincike na nan duk da wannan bai yi kama ba to da tun da ni na kafa tun farko kuma ba tarmake aka yi aka kafa ba ne ke ne ku zo ku zuba wa aikin Allah ni zan yi aikin Allah kowa izo ya zuba mai yi aikin Allah kowa izo ya zuba mai yi aikin Allah da maka ta koka aka aka ji ka ta da mutu ba dama kai alheri ba alheri kai ba in za ka yi alheri ka ɗebo kuɗin ka zuwa na suka zo za su yi ce za su biya. Sai da na riga na hubbusantar da shi su ne, na al'umma ne, ba na wani ba. Zo da kana ‘ya'yana za su biya kuɗin makaranta, ‘ya'yana za su biya kuɗin asibiti, ‘ya'yana za su biya duk abin da ake amfani da shi biya za su biya. Za su biya kuɗin jaraba za su biya duk abin da za su biya don mana wani ba. A'a to wa isan ya ɗebo, yanzu in ka ɗebo ka ce gashi na faso daga gwamnatin ce koma. Ka zo ka ce min ni ɓarawo ne. Sai dai in gidin zamanin ɓarayin wannan zamanin da bindigar ka. Yaya ne ake ana ce masallaci ake gina a ce mu ma ga namu. Sai ka ce kawo. Wanda yake ma kakka karɓaran ce ce mugu wawa ne ba. me ya ka faɗa da su tun da wani bawan Allah da suka zo suka gari ne ana gina masallaci suka faɗo ya haya mai ake ana ce masallaci to ogan su kwata kwata shi bai kiru dubu goma ce ganawa sai ba ce ke nan da kake aka dinga zagin sa don me zaka karba sai matsiya ce da kai ne ba san abin da zaka yi ba aljihun kama zaka rubuta ana zaune misalin gwamnatin ce ta tautaro ta ce a to haka ne bari a tsebo ka za a yi aiki musulunci ba a matsayin ya sato shi ne ba ce gashi ya za a yi aiki musulunci karfi ba za ka ce an ba kowa ba ba za ka ce an ba kiristoci ba ka san abin da aka ba su kuma 'yan ƙasa ne kuma kuna da cancanta kuna da kai kuma shugaba ne za ka iya taimako ko arne ne ya ɗebo dukiyar gwamnati ya ce gashi ku karɓa tun da ƙasan kuɗin ku ya ɗauka ya ba ku amma fa koyi musulunci da shi shi a to ai ya ba za a ɗauko dubu hamsin za a ɗauka ba mu mun fi ƙarfin dubu hamsin muna neman da yawa ta bakin wani abin ne mu abu da muke nema yanzu a yi mana a sai mana makarantar can hakkin mu ne tuntuni ikamata a bamu wannan zai fi sauƙi da a sai gidajen na mu namu ne ko an ya zo yake zai yi kaza ko daga ina ke mai cin alade annan da bai cin alade da wani ne duk gaba ɗaya zo yace ce to ko yanzu mai kuke so a yi muku to ba sai na faɗi ba yanzu ni na san abin da ke zuciya ta kai ma shi ga naka na farko in kalle ka tukuna waye kai don kadan ɗora ma abin da ba za ka iya yi ba me musulunci yake bukata tukuna kai waye sai ni ne ciyawa to na san abu da tambaye ka mai musulunci ke bukata ce wane ne kai ce ni ne gwamna to na san abin da zan baka menene addinin musulunci ke da bukata a yanzu musamman bangaren ku kai waye tukuna ce ni ne shugaban kasa ta an gama akwai abin da zai wa'ina ba zan roƙe su abu ɗaya ba in bandur ɗin kuɗi ne kowa zai baka bandur Sama ina mai rai za ka nema me rai wanda kila ma ba za a fara gasa shi ba sai bayan jikokinka za su fara gasa ba komai ko gasa yara nan ana ta tara muku ko dai ku shirya banda saɓani ku tsaya abin da aka ɗora ku ku bi a kai ka yi sa aika ga ko liman za a naɗa kowane ce za ka bi Allah za ka bi manzan Allah za ka gudanar mana daga wanda i ta yadda ke gudanarwa an ka ce eh shi kenan sai ce an baka an ka ce a'a ni zan yi aiki da ƙur'ani da hadisi in ce a to je ka ba je ka kawai shi wancan din wanda ifi ta kafiri ne to ba saboda ka hi isa kullum ana magana ne da masu hankali amma ba a magana da gaugayu na ainihin tukar gari kudaje ba a amfani da irin wa'annan so daga wala ya saki ta'ama bi arjal aduwi wala yasta'zinu fihi al-amir wannan ba a neman izinin shugaba kaga bukatunka zai taimaka maka a faɗani wala yattaqihi shine mutum ba zai kauce daga gare shi ba an yi akhudahu babu taqban yi akhudahu min man sabaka ilayhi wanda ya riga ya dauka amfani da shi da duk ko yan masallaci ne da zai a ce ainihin ana ana kwasan toka a masallaci a gonan kasan za a gona ka ga ga buhuna kulli kulli wanda ya riga ai shi ne ni wadani ala rijum ta bai wadani so ne Allah ko indo kalari kalari mai biyar da ladu eh, ne kaga abu huna kuma ya samu abin nan yadda kafin zama nashi ai ta aiki ai ta aiki dan Allah ku ba mu buhuna cewa to ungula mu mun ba ku buhuna mu koma mu kwanta kenan na to ai mu ba mu koda guda ce an ah, rage na ku kuje ku ne mu bi amdal adwi amma ana gama aiki shi kenan buna na masallaci ana gama aiki a tattara a zuba a buhu kowa ya kalla amma za ka yi masa alama ranar da Allah ya kawo ka kana sa alama wani na kallon ka in dai riga ka da duma sun zama nashi wala yasta'zinu fihi al-amir wala yattaqihi an ya'khudha man sabaka ilayhi na yi maimai. fa in ba'a insanun shay'an amma idan mutum ya sayar da wani abu min at-ta'ami bi dhahabi aw fiddati fala yahillu lahu kuɗin sai ka ɗauko su kamar da su bai su mali tunda duka kayan musulunci ne kayan da zai yi amfani ne aka فهو حينئذ من الغنائم وذكر أن هذا الخبر من الطعام السنة والحق شيني سنة كما شيني قسكية قال ابن وهب أما سلامة عن سعيد عن رجل من قريش قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لو كتد النبي توشي خيبر تقوانا ja a ba'adun nasi sauran da karun manzon Allah sun yi ummata kafin wa'incan matsayata sun tara abinci cikin gari sun jibge sai kaga shi bai hude kullum yana tanadin abu nan shekara kaza maganan da nake ta faɗa mana kenan nake ta faɗa mana nasa san wasu sun ji maganan wasu ba su ji maganan ba ya kamata ka tana da abinci ka tanada ba wai gudun rashin gudun duniya ba ka tara abinci ba ka san bala'in da zai auku kana tarawa ne ba dan ka ci ka ji daɗi ba in bala'i ya taso za a samu mafita a wurinka yanzu ana iya turka turka jefe jefe na sati ɗaya kaga mutane sun galabaita wani ya fito ma ya samu jami'a ce ku kashe ni tunda in na zauna gida ma mutuwa zan yi to ga ni ku kashe saboda babu ba a tanada ba kullum wani yare da muke yi don hausa mu a wurinmu daga kutu yau ne abincinka na yau yana na amma gobe sai abin da hali sai ya dace sai kana da abinci ko da na shekara uku a aje kaga don an yi faɗan wata uku ba abincin kaɗan ko na shekara uku ka ajiye ka ajiye masara ka ajiye gero ka ajiye dawa ko kuma irin abincin da ke wurin ku gari na lalace ko bai lalace ya eh, ibrahim shi ma ku lafiya ba wannan ibrahim din ba ina ka tafi ne yau sababin shi malam ibrahim ina ina ka tafi ne yau <laughs> eh? ban ji ba eh kada mutum yi daka tana ka waje kwana ciki hmm. da soya shi ake garin to yanzu zai ka je ka ajiye naka ni dai zan aje gero zan aje dawa ni zai ka ajiye garin ka hmm? to ina ne inda babu sanyi in ba rikici ba to da yanzu ina da ɗaki na je na shekara nawa na ce shekara nawa eh to lalle ka ka sani dai abun nan ana iya dawa eh a kai garin mu ɗaya da kai ka rabu da su sun bi mu kusa da su can na rabu da su suna cewa bai soyi ba ka ja mana abin nan ka kama gaddama da su je ka aje gero ka aje dawa hatta masara baka san yadda ake aje ta garin mu ba masara ko ba mu noman masara amma ban sani ba ka tsina wani bangarorin yau suna masara ko to mu dai ga can ka gama in ka ga masara ta shi baban mu ko ta ce baka aje masa baka yi masa a gona an kace ka huda masa yi tuge ta sai wace kai bane me wani abu bai san shiga ta ba amma da shi dawa kawai ma sayo a kasuwa to yau ga masara tuli tuli gomo buhu buhu shi ikon Allah to idan khaibar ja nan muna magana ne fa'idan abun ajiye abinci sun yadda za a dinga a koyi ajiyan abinci ko saboda za ta ɓaci sai dai wa'inda ake ajiyan abinci ne da su su ma da ya kamata su taimaka mata ba ba zai yiwu ba ka ce sai ka ɓoye abincin har ga matarka ka ɓoye mata ai kaga bai kamata ba to idan aka kawo abincin tafi ka tattali tafi ka tattali ba an ajiye abincin nan don mutu ne ba mun ajiye shi ne don in taɓa shi duk tsofaffi sun san cewar yanzu kaka eh, yanzu bazara ta kusa ko ta mayi to ba fara cin abincin bara ba sai dai na bara wacce Dauda. na bara wacce ake ci ya fara kwani ya fara kaza ba daɗi amma haka ake samu wuce muna Allah Allah ya kare hatta an ce ka je ka zuba dawa ka zubo ta da yawa a samu ta kare <laughs> to ba hankali khaibar ja to su ɗan cikin khabaran ba ruwan su hankalin su kwance amma dakarun da suka zo sun yin wata fasalu rasulullahi sallallahu suke roƙon annabi suke tambayan annabi an yu'tiyahu a cikin ɗan ajiyan da ake da shi in akwai a kawo falam ya gido inda haushe gaba ɗaya abin da shugaba yakan tattala na ko ta ɓaci dukka ya gari. faftatahu ba'da husuniha so kafasa ɗaya daga cikin garuruwan fa akhadha rajulun min almuslimin jiraban don wani mutum ya samu wani taiki mamlu an shaman yana cike da gizai fa basara bihi sai ibn magana maganibi mai mai tara ganima shi kuma ya ganshi kamar misalin kaga yadda ake ɓaran masara kodago da yadda ake ɓaran masara kaza dole a samu mai sa ido ba wanda zai bi ba mai sa ido Kodago ba za ka taɓa ba wane ne ba za ka taɓa ba kayan an riga an ɗora ma amanan ba mai taɓawa to an shiga garin ana haya haya an fara ruwa na sai ga wata salka ba salka ba taiki taiki buhu ne na fata to su yahuda ba sa cin kitse to attajiran kuma ana yanka dabbobi sun da su suna da kuɗi to inda da sai a tara shi in aka tara shi aka tara shi karshen ta so sayar da shi su ci bakar wani ma su je bola su zubar to fa wannan yana zuwa idu ba haka sai ga inda yahudawa ke tare ke a ya halatta a ci abinci yankan yahudawa sannan bugu da ƙari ga ma yunwa ta halatta habba yanko ga taikin nan ya ɗauko shi zai kai wa majamu'a su idan in aka dona muku shugaban majamu'a malalaci yunwa za ta kashe ku eh, eh, in aka dona wajen jawo mu ba mu san wani ba na sama mai ci bare mai komai me ake da wani ai gala ko ci akwai ai kuma zai fi sanin ai shi kamar tun da zai fi sanin muhimmancin abinci dan da duk yadda aka ya san kimar abinci zai tara abincin to saboda haka nan ya ga wannan buhun ya dauko majamu'a jama'a su mala sai aka ce sai ga wannan ya jaje shi Yusuf ba zai ajewa. Yusuf ka aje. Kishi kaka. Wa huwa kabu bin am bin zai al-ansari shine mai kuna da siyar. Fa akhadahu fa qala rajulun la wallahi la utika. Yaje ya kama shi shi ma zai ja. Abun nan yace wallahi ba zan baka ba hatta azhaba bihi ila ashabi wannan na majmu'a mu ne. kuna kallon majamu'a za su dafa abinci ban da ku to kuma lalata majamu'a ku hmm? me a san maku ta kuzon kwai bara kuzo bayan mun ci mun kwashi a ba ku saura ku yi zaman Kula kulakanta to kuma zuciyar ta kuma za ta ci sai gani irin wannan ba za a fashi shugaba ba ku dauda zai je shi shi bai da ƙarfin da zai kwato bai da ƙarfin da zai abun nan zai dai zan da ce aje dan Allah a taimake mu mutanen ne ai ba maganan canji ba wani ma ku duka shi ku kashe amma dai ga ku kashe ai na zuba tun da har zuma ana ji mulki sai gune mutane za ku zauna ana ce ta ku zuma wani lokaci suka samu sarkin su kashe yi musu zalunci yi yawaita zalunci suna kashe shugaban ku ka ɗauko wani yanzu ba ita muka yi muku karatun zuma da yawa ba haka ya ka maimaita haka ya ka maimaita har mata ma yadda aka ji aka yi musu nasu na musamman tare da su aka yi nana amma yadda aka yi musu nasu na musamman zana da shugaban mu ta ce sai an gama zai roƙo hmm? ai na tafiya wani kawai ya samu abu ya kwaɗe shi amma ka a kwaɗe shi musulunci ya saba da na zama kai dai a ce a amma in kuka ce ku ya tsayaye a canza shi ya je ya kutun kutun ya dawo aka buga a da ya kutun kutun ya dawo kuma ya zo ina bin waɗanda suka yi masa kutun kutun shi ma ina ina lagamtar da su to kai ga sun canza a ji ta taɓa bihi ila ashabi ai malam musulunci da gaske ne da gaske ne ba ka zauna kuna kallon ana cutar da ku ba la wallahi la utika hatta azhaba bihi ila ashabi fa qala atini eh, ka bani shi kawai aqasimuhu bainan A raba shi duk sauran majami'o'i sun ba su fa ba ba za ba wannan majami'an ne za su ci wannan wata naza'a abu aka yi zai abun nan to suna da hankali su ba za a fara faɗan ba sai dai annabi zo ya zaba to a je a faɗi a je a faɗi sai aka ɗaga magana su sun yadda da shugabanci mu ko yanzu ba mu san shugabancin ne ba ba mu yadda inda mu ne sai dai a tada karshen ta wani ya fasa wani kai karshen ta sai dai ka tara an yi kisan kai shi kawai in ba shi ya yanke ba ba komai ne ba shi a ɗauki abu a kai gaba zai ce ah, a kai gaba sai aiki da ƙarfin ku amma su sun yadda suna da shugabanci an yi cike ka ka abu ya mana ka ce to a kai shi koli wata na za a ku rasulullah ya kalli bai na rajul ce kai da da mutumin ɗauki kayan ku ne jarumai wa baina jarabihi ya ja sam ya ja mai ja menene ke taikinsa Ya zahabu bihi ila ashabihi yau da gana daga yanzu gan dole ne a nemi in za a nemi shugaba ba a ɗaukan matacce mai bara ku alaikum salam eh ne o oh, jarabu din an ce ma ta yake